biyo bayan tura ƙarin jami'an tsaro zuwa yankin na lafiya lamurde yanzu haka an kula sun fara kwantawa sakamakon tashin hankalin da ya barke a yankin kamar yadda rahotanni ma ke cewa wannan sabon tashin hankalin ya taso ne ta sanadiyar wani rikici da ke da nasaba da batun gona tsakanin wasu kabilun yankin biyu inda ku aka samu asarar rayuka da ma bana ta dukiya wanda kuma kawo yanzu kamar da wani mazauni yankin ya tabbatar fiye da mutum goma ne ma aka kashe. Hakimi na lafiya ma ya je ya nuna musu wannan ba daidai ba ne amma duk wannan bai sa sun bar abin ba. Da suka zo kawai suka afka musu da faɗa, duk da duka. To shi ne suka take shi sadan din suka tona ainihin kaikayin wakin suya suka binne su gaba daya da muka iya kokari dai don ganin an tare abin da yiwu ba shi ne so suka kashe su wannan ɗayan. kamar an samu da asarar rayuka da yawa da dama ne ko dai. ko ban san su bangaren su ba amma dai mu wanda suka rasu a wajen mu dai mutum goma sha ɗaya ne zuwa yanzu. to sai dai kuma ko da na tuntube shi kakakin na 'yan sandan jihar adama sb utman abubakar wanda mako ya tabbatar da faruwar lamarin ya kuwa musanta rahoton da ke cewa rayuka fiye da goma ne ma suka salwanta. Na lokacin mutane guda biyu muka samu. To kamar wani mataki aka ɗauka da kamar yana faɗa muka mun tura mutane mu suna nan a wajakin wani wajajen kuma sa'an nan komai ya fara eh, lafawa abin da za mu faɗa wa mutane shi kamar da muka sha faɗa shi su zai ɗaukar doka a hannunsu. da abu ya faru wannan su kokarin su dinga sanar da jami'an tsaro ba su dauki doka hannun su ba a Najeriya kamar da alƙalman hukumomin agaji da na tsaro ke nunawa rayuka da dama ne ma suka salwanta a mako guda ta sanadiyar tashe-tashen hankula da ke da nasaba da fadan kabilanci ko addini musamman ma a arewacin kasar batun da manazarta da kuma kungiyoyin addini ke ganin fa dole a tashi tsaye Abdullahi Jida da Amarin na cibiyar wanzar da zaman lafiya tsakanin musulmi da Kirista a Najeriya ta Interfaith na ko danganta lamarin nema da shakulatin bangaren da ka iya jefa kasar cikin wani mawuyacin hali yawanci idan abin akwai abin na kace da su in wato misalai da zai nuna cewa wannan abin na aukuwa amma za ka gaya wa jami'an tsaro da kuma hukumomi da abin ya shafa amma so tare ce daga ana rike al'amarin rikon tsakanin kashi ba za a tashi yin wani abu a kai ba sai in an ji ya auku an rasa dukiya an rasa rayuka ce kuma a zo a tura jami'an tsaro a su yi a wato kontroli abubuwa guda biyu wanda suka dikkata da suka kansu kansu da kuma ina za a wani mataki za a ɗauka saboda da kare a wannan abuwa cikin kada abu kai matsala amma a gaskiya akwai ta tsakanin kashi a wajen hukumomi musamman ma wajen jami'an tsaron mu in ba da wasu mataki ba kuma akan wannan abin to gaskiya fi lai mutane suna cikin wahala samun irin wannan abubuwan ba wanda kuma bala'i ne ga kasan nan zai hana mu ci gaba. Abdullahi Jida da Amare kenan na ci bayan tafi da Najeriya wanda kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan lamari. Ibrahim Abdulaziz sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya. Najeriya ƙasa mu bar kabilanci da bambanci a junanmu mu haɗa yayi mu daina faɗa na addini ko na siyasa a Najeriya ƙasa ɗaya uwa ɗaya uba ɗaya.